أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا aya suna alfahari da dukiya da yaya kamar yadda zo a cikin wata surar ubangiji ta ala ce wa qaluna aksaru amwalan wa auladan ba ma na nahnu mu'azzabin suka ce mu muka fi kowa yawan duki mu muka fi kowa yawan yaya saboda haka ba za mu na azaba ba in ji kafin da zuwa ta so sun dauka na ala ya baka dukiya da yaya alama ne cewa yana kuma alhalin ko ba haka ba ne duk wani abun duniya da zaka samu baya nuna alamar Allah yana so ba imani ne da tsoron Allah yake nuna alamar Allah yana so sai sa manzon Allah sai ce inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da imani sai ga wanda yake so don Allah yayi ka mu'mini musulmi shine alamar Allah yana so amma ba yayi ka mai kuɗi ko mai mulki ko mai yawan yawa. ubangiji ta'ala ya musu ranti a ayoyi daban-daban a cikin suratul saba Allah ta'ala ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyoyin ku da ƴaƴan ku ba za su kusantar da ku a wajen ku bai ji ubangiji ta don kana da yawan dukiya ko yawan ƴaƴa baya nuna cewa kana kusa da ubangiji ko Allah yana son ka a cikin suratul mu'minun Allah ya ce ayasabuna annama nubitu bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat wala yashkurun wasu kafirai suna tsammani abin da muke ƙara musu na dukiya da yaya suna tsammani wani sakayya ne muke musu a nan duniya saboda kirkin ko saboda matsayin su a wajen su san ba haka ba ne ubangiji ta ala ce balla ya shawarun ba su sani ba ne ta dala ne ubangiji ta ala ce musu wannan ba wani amfani da zai musu a wajen allah subhanahu wa ta'ala haka nan ubangiji ta ala ce yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man akallaha bi qalbin salim ranar alkiyama dukiya ba ta amfani ya ba sa amfani sai wanda ya zo da kuɓuɓɓiyar zuciya wato zuciyar da babu shirka a cikin ta to da haka mai zuciya cike da imani wannan ne zai amfani shi ranar alkiyama amma ya'yanka da ka babu wani amfani da za su maka duka wannan istidraji ne wato talala ne ubangiji ta'ala yake musu su ba su sani ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul a'raf والذين كذبوا ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wadanda suke karyata ayoyin mu suka kafirce mana Allah ta'ala ya ce muna musu talala wato muna jinkirta musu su je su fada wannan ne su fada ai su tara mu ba su sani ba ne Allah ta'ala ya ce za mu jinkirta musu amma ran da muka kama su kuma za su nan da ko da ka wani ta'ala zai iya jale ka kai ta kafircin ka kai ta dukkan abin da ka ga dama amma kuma ran da ya kama ka fasa za ka kai labari to kaga idan kana saba wa Allah ta'ala kuma sai kaga yana kara maka lafiya yana kara maka dukiya yana kara maka yaya da ni'imomi bukatun ka suna biya da duniya rayuwa da abun so wani wataƙila ladanka na lahira ne ake tattara maka ana kai maka shi gaba dukkan mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ya tsoron Allah ina kamar yadda ya zo a hadisi shi yasa Abdul Rahman bin Auf mutum ne mai kuɗi sahabi ne na manzon Allah sallallahu kuma dan aljanna ne manzon ya masa albishir da aljanna tun yana rayu amma wata ya zo buɗe baki ya yi azumi ya ka kawo masa abin buɗe baki kala ga wannan ya yi kasuwa ga kalan abincin nan ga wannan kalan abu da ya kalli abincin sai fashe da kuka ya kama kuka ya ce an kashe hamza a yakin kudu Ba da kuma na kai an kashe mus'ab kuma a yakin kudu a samu cikakken likafani da za a masa mai matakawa sai gyauto zane su guda in an da kansa kafafuwa su bayyana na buɗe kafafu in an rufe kafafuwan kansa ya bayyana aka ce a rufe ƙasa ka abin nan samansa kansa kenan sai a lullube kafafuwan nasa aka bayyana ya ce ya kai ce to wallahi ina tsoron kar ya zama lada na na lahira ne ake tattaro mini a nan duniya ina cikin yawa sai kwashe da kuka ta ce bar abin kaga shi nan aljanna ne amma yana tsoron niman da Allah ta'ala ya masa a duniya kar ya zama ladan sai ke cikin wani to ina ga mai sabon Allah kamar da yake sabon Allah ya ana bashi ni'imomi da lafiya da wasu bukatu na duniya to ya sai ji tsoron idan ana tattare masa ladan sa ne na lahira a zo a yi bashi a duniya ya tashi a duniya ba da komai sai sa ubangiji ta lafiya wa ulai wa kuma kuma na wadannan su ne makamashin wutar jahannam wutan jahannama makamashin ta zuwa su ne da mutane kamar yadda Allah ta'ala ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa inda lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda makamashin ta mutane ne da zuwa su an ta ga kafirai saboda haka duk lokacin da aka jefa mata hukunta ta samu makamashi ne kamar ka jefa mata kirare ne ko ita saboda haka waɗannan da su ne wutar jahannama za ta kuma za ta kuma saboda haka ka dai wani kungiyar ka ya kada yawan ilimin ka rufe ka ko shugabancin ka rufe ka ko ƴaƴanka ubangiji ta da zai iya maka talala sai dai idan ka ji tsoron Allah wanda abu zai amfane ka zai iya zama saurin shigan ka aljanna a cikin suratul tauba Allah ta'ala ce wala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tasaqa anfusuhum kafirun yace kada dukiyoyin su burge ka kada ƴaƴan su ku burge ka ya Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta da ce za mu azabtar da su ne da dukiyoyin nasu da ƴaƴan nasu a nan duniya sannan a da su suna kafirai wato a nan duniya dukiya ma ya ta zama wahala idan ba ka bin Allah subhanahu wa ta'ala sai ta zai maka azaba haka ƴaƴan Allah ya baka ƴaƴa sai a samu yan daba a cikin a samu yan ta'adda a samu masu shaye-shaye a samu masu kauri kai a samu yan fashi da makani kaga wahala ta same ka a duniya sannan ka samu dukiya sai ubangiji da Allah ya sa maka ruwa ya zama ba ka da imani da kaddara sai Allah ya jarrabe ka da asara da kai wannan asaran ka daga hankalinka in ka hawo wacce asaran ka daga hankalinka in an zo an roƙe ka ka yi fushi hankalinka ya tashi sai wanne zai maka masifa ya hana ka jin daɗin rayuwar duniya sai zama ba ka da kwanciyar hankali ba ka da jin daɗin rayuwar duniya to da haka ni'ima Allah yana iya juya ta zama azaba in baka gode ko da ka imani da Allah ta'ala shine abin da yake da daɗi da zama ka yi imani da Allah kana jin tsoron Allah duk abin da Allah ba ka na ni'ima da duniya to za ka ji daɗin sa a cikin kwanciyar hankali sai Allah ta'ala ya ce ka dabi ali fir'aun wato ubangiji ta'ala zai azabtar da waɗanda suka kafurce masa suke gadara da dukiya da yaya kamar yadda ya azabtar da wato ce kamar halin fir'auna da jama'a ko sha'anin fir'auna da jama'a ko irin aikin fir'auna da shi da jama'arsa wanda zina min qablihi da wanda suka zo kafin su sun ne samudawa da ya kuka da wannan da adawa da wato ainihin makamantan mutanen annabi lutu mutanen annabi duk Allah ta'ala ya saukar musu da shari'a ya aiko musu manzo su yi imani kuma ya tantana musu Allah ta'ala ya ce kadzabu bi ayatina sun karyata alimu fa akhadahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su ya halakar da su da sababin laifukan su wallahu shadidul iqab Allah ne ku ba ne so da haka kenan ya kamata a koma tarihin Fir'auna ya ya kaya masa Allah ta da halakar da shi da ruwa a cikin kogi sannan ya koma samudawa ubangiji ta'ala da halakar da su da tsawa adawa ta halakar da su da iska mutanen annabi nuhu da ruwan tuba na mutanen annabi an kifar da alƙariya mutane an dabe shi aiko an girgiza su an daka masu tsawa su kuma so da haka dukkan an dukkan wanda suka yi annaba su ne sai ya bayan dai ubangiji ta da halaka da su to haka nan fir'auna da shi da jama'a saboda haka wannan alfahari da za ka yi da zuciya ko da yaya a duk alfahari ka ba za ka kai fir'auna ba don duk mulkin ka da nuna isanka bai kai irin na fir'auna ba amma ubangiji ta Allah ka kama idan dukiya ne ta kai ta ƙaro da ba Allah ya halakar da shi ya sa ƙasa ta nitse gaba ɗayansa da shi da dukiyarsa gaba ɗaya idan ilimi ne baka ba baka baka ba baka kai ba da amatan ba ku ba ubangiji subhanahu wataala ya halakar da shi ya mai da shi kai yana haushi saboda bai aiki da ilimin sa ko da ka duk wani kala wata kala nima da Allah ta'ala ya baka take rudan ka ba za ka ji tsoron Allah ka bauta masa yadda ya kamata ba to kana da misalin irin wannan wanda Allah ta'ala ya halaka in mulki ne akwai fir'auna in dukiya ce akwai fir'auna idan gini ne akwai bal'ama nan ba ba su ne manya-manyan wato ni'imomi na duniya wanda ake alfahari su ba za ka ubangiji su ba hana wata'ala zai iya kama ka ya halakar da kai kamar yadda halakar da wato waɗannan mutane ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne babu wanda zai gagare shi ya hane masa hukuma babu wanda zai hukuke masa ko da haka Allah ta'ala a nan duniya zai iya azabtar da kai ko kuma in kaje lahira ya kama ka يا azabtar da kai a nan duniya a lahira ma ya dandana maka kudarka sai Allah قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لهم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء faɗa kullin da zina kafaru ka faɗa wa'inda suka kafurta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudawa da wasu sattu kulabuna da dai za a yi rinjaye musulmi sai sun ci galba a kama sannan wa tusharuna ila jahannama sannan ranar kiyama kuma za a tattara ku zuwa ga wutar jahannama wa bisan mihal tirda shimfuda ita ce wutar jahannama wato shimfuda ta yi ita za a shimfuda mu ba dora ku a kan ubangiji ta ala nan yana gaya wa yahudawa da wasu su daga cikin kafirai cewa su daina ruwa a yanzu cewa suna zalunta musulmi a lokacin da ake zaune a maka suna suna zalunta suna dukan sun hana su saka da ubangiji ta ala ya ce yana gaya musu cewa za a rinjaye su za a rinjaye su kuma sannan bayan nan za a kai su ta jahannama idan an yi tashin za a rinjaye su a wurin yaƙi a kashe su a riba na riba cewa sannan a samu jizya ya zama jizya ke biya kuma sannan ranar kiyama a kora a cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ta laji wasiƙar da bina kafaru bila jahannama mara wato an kora waɗanda suka kafurta zuwa ga wutar jahannama jama'a jama'a wannan ayan tana magana akan duk wani kafuri amma musamman bai yahudi wanda yake ganin cewa zai ci galba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa lokacin da aka yi yakin badar musulmi suka ji wa kafurai rauni suka ji musu ciwo suka ci galba a to shi kenan manzana su da ya koma madina sai tare dawa domin suna makwantaka da madina akwai banu babban nan banu kuraiza da banu nasi ya tara su gaba daya da ke musu domin musulunta a suke kwanka wata kasuwa a madina ya haɗa su a wani yake musulunta ko kuma abin da ya shafi wani shawa ya shafi ko dai ku musulunta ko ko ku yake ku shiga ba a kan wannan su ayyana ta musu ina musu wa'azi sai suka ce ya muhammad la ka min ka an na nafaran min quraish kanu ya la ya'rifuna kita sai suka ce ka rubu kar ya rute ka cewa ka kashe wasu mutane da cikin quraishawa wanda wawaye ne ba su san yaki ba suka ce quraishawa wawaye ne ba su san yaki ba wannan kar ya rute ka suka ce innaka wallahi law qataltana la arafta annana nahnu nas suka ce wallahi in kaje za ka yake mu sai ka gane cewa mun mutane za ka gane cewa mun da abuwai ne mu ne mazaje amma waɗannan ba su isa ba saboda haka wa annaka lan talqanista za ka gane cewa baka taɓa haɗuwa da mayaka iri ba da suka manzala su fa'i wannan alfahari to shine wannan ayan ta sauka ubangiji ta alace ya gaya musu sattuk lahu na wato shagunan ta jahannam za a yi yaki za a rinjaye kuma za a wato kada ku zuwa ga wato ainihin motar da za a yi za a tattara ku a wutar da wannan abu kuma ya kasance lokacin da aka yi gazo tun a hazam su banu kuraiza ya gudawa kabilan banu kuraiza ai sun taimaki kafirai akan maza da sassan sun ba su kofa sun shigo ta ikin su ana gama wani yaƙi aka ci galba Allah ya koma da yaƙi aka ci galba aka kawai shi nan sai aka koma kuma aka yaƙi ba musu da. ana dawowa da rauni da kawai ba a zauna ba mala'ika da ya zo wajen matsala sa kuma ya ce masa awa kalwa ba a tafsila ba inda mala'ika ka lalka ba a yi naka sai ka ajiye makamin ka ne ai mala'iku aje ajiye makaman a tafi ba zuwa kurai da ajiye yaƙi su suka ba da kofan da kurai da gaggafa na suka shigo suka yaƙi musu ke da manzara su ma fito masallaci kira sahabbansa bayan azhar ne yace a kama hanya zuwa kuraida ne ke ce la yusalli yanna ahadum al-asr illa bi banu qurayza kar wani sallar da asar sai a banu qurayza a tafiya ne wato kar ka bari da asar ta maka ba kai sa banu qurayza aka aka tafi garin su aka je aka kewaye garin da yaki su fito suka ki fitowa su fito an kewaye su suka ce su ba za su fito ba a ƙarshe sai na ali yayi yunkuri ya yi tsufa ya fada cikin garin dole su suka nika wuya to da haka suka fito suka sallama manzala ta kuma ya tattara ya kama sannan ana jira mai hukunci zai zo a ƙarshe manzala ya ce ina sa'adu bin bin mu'ad aka ce yana bai da lafiya yana masallaci domin ya ji ciwo ne a wannan kurega abin a yakin ahza aka ji masa rauni jini na zuba sai ce Allahumma la tuminni hatta ta a aini bi bani quraiza ya ala karka kashe ni sai ka faranta mini rai dangane da abin da zai faru da bani quraiza wato idan an halaka su Ko da su ne suka saba alƙawari har wannan abu ya shi nan manzo da ya ce aje su aka zo aka zo da shi aka ce to yau bani quraiza hukunci bi za a sai ce ya rasulullahi idan duk abin da na faɗa za a musu magana kuma ya ce eh sai ya ce to ni a wannan yake gani duk alwari maza da mata mazan nan duk wanda ya balaga a kashe shi wanda bai balaga ba kuma yawo ne a kama shi a matsayin da yaƙi haka nan matan su kuma a kama su a matsayin bayi sai manzala ya ce da kan hakamta bini bi kumi lahi min fadl ka samawa ka mun tsiri hukuncin da Allah ya mu daga saman saman kwakwa haka nan kuma aka wuce su ko yadda masu cewa an samu sun samu wawaye ne wanda ba su iya yaƙi ba sai sa suka shiga ba a kansu sai shi a hannun kama su aka tona ƙasun rami sai a ɗauki mutum sai a je a buga shi a bakin ramin a karya wuyansa da bayansa sai a tura shi a cikin rani haka ne haka aka dinga musu sanda da aka kara da su gaba idan ana shakka mutum ya balaga ko bai balaga ba sai a tuma marasa idan yana da gashin gaba sai a ce ya balaga sai a kake shi ba da shi sai a tare shi sai sa a ke tsohuwar da ya ce ni aka duba sai aka gaba ni da gashin gaba aka ba da bayan to aka aka gama da su kaka a cikin ba a sannan daga baya batun da zai kuma koran su aka yi daga aka ce su tattara kayayyakin su su tafi injina aka mutu, su da haka aka suka tattara kayayyakin su suka tafi kawai suka ba da aka kore su kata-kata su tafi da garin wani sannan wani da suka rike a gefe-gefen madina manzala su kuma ce la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab wa la adawu illa muslimun yace zan fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa ba wanda zan bari sai musulmi hadisi imam muslim to Allah ya ɗau wannan alƙawarin kwanan sai ƙare bai samu ya yi ba amma da ya zo bari duniya ya ce akhrijul mushrikin min jaziratil arab to fitar da mushrikai daga tsibirin larabawa ko kore su zuwa garuruwan sham da ya yahudu da nasara da duk wani wanda baya baya addinin musulunci to haka ko aka yi a zamanin na. umar a lokacin sai na umar ya ba su noti yace kowa ya ɗauki iya abin da rakumi zai iya ɗauka kawai da yahudawan madina da na haibara haka gaba ɗayansu aka fitar su kowa ya bar gari yana ce yana ya bar gidansa ya bar gonakinsa haka aka gama da su gaba daya suka koma garin ruwan sha da jiran arab ta zama kasa ce ta musulmi gaba daya to ga ga wannan karshen rija ke nan ko an kashe na kashewa an kori na me na kora to ubangiji ta'ala ne zan wannan alƙawari kuma hakan din ya kasance Allah ala ya ce sai ya ainihin ba da nasara wa musulmi a kansa sai ubangiji ala ya ce tsakana da kuma ayatun fi fi'atayn takata daga fi'atayn takata wato aya ta kasance a gare ku nan ana ga yawa ku cewa akwai aya wato akwai wa'azi akwai izina akwai wanda suke nuna daukakan addini da taimakon manzo Allah sa sama da daukaka kalmar Allah da lamarin Allah da Allah ta'ala yayi dangane da yakin bada shine kan kana lakum ayatun lalle akwai aya a gare ku fi'ataini a cikin jama'a guda biyu jama'an kure shawa da jama'a musulmi in ta kata da suka haɗu saboda yaki wato shi ne yakin badar wato yakin da aka mace zai muku aya kusan cewa musulmi za su ci galba a kan sai Allah ta ta'ala ce fi'atun mu fi ne akwai wasu jama'a da suke yaki don ɗaukaka addinin Allah su ne musulmi ɗaya jama'a ke kenan wa ukura ɗaya jama'a kuma kafiratun kafirati yarawnahum suna ganin musulmai ne mislaini misalin su biyu ne ra'ayin aini a ganin ido ko kuma su musulman suna ganin kafurai sun ninka su biyu a ganin ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa wanda ya ga daman ya karfafa shi da taimakon ya karfafi musulmi da mala'iku suka kwamsa yakin aka ci galba akan kafurai inna fi dhalika la'ibratan Allah ta'ala ya ce akwai izina a cikin wannan yanzu da amsa ka babu ka basira da menene izina shine ka ga abu ya faru da wani ka ji tsoron kar ya faru da kai wato ka ɗau kan yadda abu bai faru da kai ba shine ake cewa izina shine zuwa hadisi as-sa'idu man ta'aza bi ghairihi mai arziki shine wanda yake wa'azantuwa da abin da ya wato faru da wani sa shine ba yake cewa ba shi yake cewa in rage mun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa don kai ma naka ka karya kama da wuta to kaga asai yahudawa da suna da hankali da ulul absar ne wato suna da hankali da sai su ɗauki wa'azi daga yakin da aka yi na bada wanda musulmi yan kaɗan kafurai masu yawa aka gwamza yakin ko musulmi suka ci galba aka kafurai da tun da shawa na makka da gaɗaɓanawa allah ta'ala ya tsora manzo allah su suma a kansu ya ci galba a kansu ko ne bai hude ne kuma zai gagari manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan allah ta'ala ya ce akwai wato ainihin aya dangane da jama'u guda biyu da suka haɗu wato ainihin domin yaƙi su ne musulmai da kafirai a ranar a yaƙin badar wanda yaƙin badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a watan Madina wanda aka je aka gwamta yaƙin ba tare da musulmi sun je da iya yaƙi ba ba wani makama ya tare da su sun dari ko da goma sha uku amma kuma suka da su kusan dubu ɗaya kuma suka ci galba a kan saboda Allah ta ala ya taimake su da mala'iku da iska haka ubangiji ala ya ba su nasara manzala sai kuma ya dauki kasa tsakuwa a hannunsa da ya waka musu sai kasa ta cika yi suka ba Allah ta'ala ce wa da idra id da walakin nan da haka Allah ne ya jefe su ba kai ka jefe su Allah kuma ya turo mala'iku suka zo suka dinga kike kan suna ta sassare suka ce musu biya sai ka zo za ka kince kan kafuri sai ka ganshi a ƙasa sai ka zo za ka fi shi da gudu ka kama shi sai ka ga an miƙa maka shi kawai mala'ika ne miƙa maka shi baka ga mala'ika ba haka aka yi wannan yaƙi aka fatattake su aka kashe mutum sabbin a cikin to wannan yaƙin shi ne ya yi magardama wata tsakanin musulmi da kafa daga nan musulmi suka samu kwanciyar hankali za su na cikin tashin hankali ana zalin kansu ana dukkan suna cikin tsoro amma da aka gwamsa wannan yaƙin suka ci galba to shi ne kuma musulmi suka samu izini daga nan kuma sai ake shayin ko ina yahudawa suke tsoron su amma duk abin da suke fara zana ne cewa su ba sa tsoron musulmi ai sun san ba su kai shawa karfi ba amma kuma manzala su ya ci galba a su bahana wata ala ya ce akwai aya dangane da wani. sai ce ya rauna kun ga ra'ayatan wannan aya malamai sun yi sabani wajen tafsiri shin kafurai ne suke ganin musulmi kamar sun ne su biyu ko musulmi ne suke ganin kafurai kamar sun ne su biyu kowanne zai iya ɗauka zai iya ɗaukan wannan wato ainihin mana magana ta farko mushrikan ne wato mushrikan ne su kafirai su suke ganin musulmi sun dinka su biyo a wajen adadi wannan kuma domin a ta su ya zama sababi na samun nasarar musulmi musulunci ya ci galba kan wato ainihin kafirci to sai dai wannan fassarar tana da iskali guda daya shine wato su mushrikan nan sun aika wani da ake ce musu da ake ce masa Umar bin Wahab ya je duba musu adadin musulman nan kan guda nawa ne lokacin an ja daga musulmi suna inda suke kafirai kuma suna suna inda suke wannan suna al'udwatul duniya wannan suna al'udwatul kufur suna gangaren yashi wancan suna saman yashi na wannan mutum ko ya taho da dokinsa ya zo da kudu da kudu yana zuwa kan musulmi ne fi haka ya kuna nan sai ya juya sai dai wa kafirai labari ya ce su ɗari uku ne ko su dan gaza kaɗan ko su ba kaɗan har ya gane adadin yawan musulmi kuma sai ya zama sahabban guda ɗari uku ne da goma sha uku kaga hasashen sa ya ci, kawai zuwa yi da gudu ya zo ya kona kawai a gaban su ya kaje su aka kawai ya juya da je ba da labari ya ce ko dai su ɗari uku ne ko su ɗan rai kaɗan ba su kai ɗari uku ba ko su karu da kaɗan ko sun karu da kaɗan ne to in ko sun riga sun gan su ta ya kuma za a ce wai kafuran suna ganin su ninki biyu duk da sun san adadin su kaga akwai iskali amma zai iya yi wa ila kafin wannan lokacin ne ko kuma da aka zo aka fara gwabza yaƙi sai kafiran suke ganin cewa musulman nan sun ninka su biyu amma da farko kan ga labari da aka ba su cewa ba su wuce ɗari uku ba su kuma kafiran su nawa ne saboda haka a nan zai zama da cewa kenan akwai dan shakka hanya kafurai ne ake nufi suna ganin musulmi ne ke ko dai musulmi ne ake gani suna ganin kafurai wato ainihin ninki guda biyu wasu mutane suna ganin musulman ne suke ganin kafurai sun ninka har wasu ka faɗi adadin musulman adadin kafuran ɗari shida ne da ashirin da uku kaga can ɗari uku da sha uku in ka ninka sau biyu ɗari shida da ashirin da shida kai ɗari shida da ashirin da shida za ka ce ga wannan ma akwai ishkali akwai iskari idan aka ce kafiran suna ganin su ninkin su guda biyu ne ba ya su kore ka sai aka ce a ba wai tsoro ba domin su yi tanadin yakin kasu rena su abin ya zo ba da su kasu rena su abin ya zo abin ya zo kuma daga baya ba da su gara su yi shi sosai ba ba amma iskari na biyu shine ai adadin kafiran ya wuce haka adadin kafiran in ma ɗari tara ne ko ko su zama guda biyu wannan kuma saboda ko su mutane guda biyu da na yi suka kamo a bakin wani ruwa na su nan kafin a lokacin da manzala samari ke sallah da suka zo sai suke tambayan samari ne guda biyu ko inda kuna cikin jama'an abu su biya ne wato wanda suka zo da fatake wanda biyu suka zo za su kwace wato abin da suka zo da shi daga sha domin suna rage a kara na kwace musu dukiya da aka yi a maka kuna cikin su ne ko kuna cikin kurisha wanda suka zo yaƙi mutane a abuja sai suka ce suna cikin a abuja sai suka ce musu yadda ba sai suka kama dukan suka kama dukan su a iya suka ce suna cikin mutane a wasu biya sai wanda ya sama da ya mai sallah sai ce to sun gaya muku gaskiya ba ku yadda ba ku buge su sun gaya muku ya kuma ku yadda suna cikin mutane a kudu da suna cikin wayannan maya sai wanda Allah ya kama musu ko yana tambayan su labari su wayannan kafirin a ta ina suke yayewa ba sai tambaye su adadin su nawa ne kafirin nan don a san irin shirin da za a yi sai sai suka ce wallahi suna da yawa amma ba su san adadin su su nawa ne suka ce suna da yawa amma ba su san mutum da wani su ba su kirga ba su sani ba sai manzo Allah yake to kan yin hawa min al-ibil raƙumi ne suke yin hawa kullum sai ce ku suka ce kullum ana yin wata ran raƙumi goma wata ran kuma raƙumi tara wata ran a sauke raƙumi tara wata ran a sauke raƙumi goma sai manzo Allah su ma ce to in ma dai dari tara ko dubu ɗaya suna tsakanin dari tara da dubu ɗaya don kowane raƙumi dai mutum dari da su ko da aka manzon sama shi ko sai gane adadin su ta hanyar me naman da suke ci ta hanyar naman da suke ci kaga mutane da akwai basira ko da yake manzon sama ya wuce a ce yana da basira shi ya wuce ma maganar basira ya dai wancan kafirin da za a ce sun yi basira manzon ta zama shi annabin Allah ne basira ta kare in ka ce yana da basira ma ban kare ne masa saboda haka ta nan ya gane cewa ga adadin su sannan kuma kafin wannan lokacin kuma ya yi wani wayo ta yadda ya gane ta ina su a lokacin da yana yawo yana so ya gane ta ina kafin suke sun samu wani fito. sai suka tambaye shi da shi da sai na abubakar suka ce da allah ina labarin muhammadu da jama'ansa da kuma kurisha da suka zo daga ya faɗi haka don yayi mata labari sai ya tambayi labarin muhammadu da shi bai san waye manzo allah sai sama don ya ba su labarin wa'annan kurisha amma sai ya haɗa ga Allah mutane nan mutane Muhammadu daga Madina sun fito za su yaki da Quraishawa na Makka to Allah a kai na mutane nan suke suke na sai shi to tijo sai tambayi manzon Allah ya ce to ba zan ba ku ba ba zan ga ya ku ba sai ku ga ni daga ina ku to idan sun ce daga Madina suke kaga za a gane cewa manzon Allah sai sama da shi da jama'a sai sai manzon Allah ya ce to za mu ga ya maka amma da sharadi in ka ga ya mana in ka ba mu labari sai mu ga maka daga ina mu shi nan to tijo nan sai ce to shi dai Muhammadu da jama'a sa an ce ranar karkata idan da gaske ne a wannan ranar ya taso yanzu yana daidai wuri kaza sai faɗi daidai ita manzo Allah ya ce aje sahabbansa sai ce su kuma mutanen Makka Qurayshawa an ce ran kaza suka taso idan haka ne su suna daidai wuri kaza sai faɗi daidai inda suke kaga wannan sama ya gane cewa ga inda suke a yanzu ga inda zai fuskanta shi ke nan manzo Allah zai tafi sai ce a ai ka ce za ka ga yamin daga ina kuke sai manzo Allah ce na min al-ma na min ma'i mu daga ruwa muke sai ji manzo Allah ya juya ya tafi sai ta cikin ya kama tunani min ma'i wani ruwa ruwan iraki ko ruwan ina kaga kowa daga ruwa ke ko wajen ana min al-ma'i ya shay zura ya da ruwa aka halince shi saboda haka kenan manzo Allah ya shigar da shi sai kama ana ya tafi yanzu an haiti da za a fi sa ba haka manzo Allah ya gane a ina adadin su kuma ga yadda ya gane su saboda haka kenan adadin su ba ɗari shida da da abin da ɗari shirin da shida ba ne adadin su ɗari tara ne zuwa mutum dubu ɗaya a ƙarshe ma ko ta aka riba so ya ce su dubu ne saboda haka mutum dubu ne kenan wato ko goma ne yake wasa da su rahumi tara kuma su ɗanyi wato malin ko su kuma zama wato ainihin wasu koshi ba sannan a cikin suratul anfal ubangiji ta ala ce wa in kuma إذ التقيتم في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليغفر الله أمرا كان مغفورا وتوكتنا lokacin da ubangiji ta ala yake nuna muku mutanen madina wato abin nan kawai wannan yaron ya baro ina wannan yaron wato ku lokacin da ubangiji ta ala yake nuna muku kurai shawa wato kafurin maka kenan yan kaɗan a idanun ku lokacin da ake yaki sannan kudin ma yake karanta ko idanu domin ya hukunta al'amarin da ya kasance a hukunta wato ubangiji ta'ala ya nuna wa kafurai cewa musulmi yan kadan ya nuna musulmi kuma kafurai yan kadan to shi wannan ayin ita ma ta bada ishari to a can kuma an ce an nuna sun kai ninkin su biyu sai aka ce a'a ai hali hali ne wani lokacin su gan su yan kadan wani lokacin kuma sai su gan su da yawa inda suka gan su da yawa nan don su shirya inda suka gansu yanka dan kuma dan su samu ƙwarin gwiwan cewa za su shiga ba a kansu to da haka a haka abin ya dinga wato ainihin jujjuyawa abdullahi bin mas'ud ya ce ni na duba mushrikan nan sai na ga sun ninka mu na sake duba su kuma sai na ga wasu su mu da ko da mutum da yawa kaga in ka kalle su wani bangare ka gansu masu yawa wani bangare kuma ka gansu wato yan kaɗan kuma kowanne akwai hikima a cikinsa ya ce har na har na ga wani mutumi kusa da ni sai nake ce masa anya mutane na ne baka wani mutum anya baka ka ganin su kawan mutum saba'in ba saba'in ne sai sai a za su kai dari ma mutum dubu ne ne kaga an sun gansu yanka nan kenan mutane nan baka gani kamar sun kai saba'in ya ce a za su kai dari kaga sun gansu yanka nan kenan suka ce har sai da muka ba zo wani mutum muka kamo ni daga gidan su muka ce ku ne ya ce su dubu ne kaga mutum dubu an nuna maka mutum ɗari ne ko saba'in kaga za ka samu ƙwarin zuwa za ka ci ba a kansa kawai ka kurmushe to shine hikimar da ubangiji ta'ala wato ya sa yi wannan a wannan yakin ne Allah ta'ala ya bambanta tsakanin karya da gaskiya da barna da abin da yake shirya da bata Allah ya ɗaukaka kalmar imani akan kafirci da kuma tagawa sai Allah ta'ala Allah ta'ala yana faɗa ta sura ce walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum abillah Allah ya taimake ku a yakin badar alhalin yan kaɗan ne ku ba ku da yawa don manzo Allah sa kuma bai ma kai ya yaso sahabbansa gaba ɗaya yan kaɗan aka tafi da su wanda yake da ɗan ƙaramin uzuri ma ta ne amma kuma an ji an yi nasara wannan ne sai zama akwai hikima a cikinsa domin musulmi su gane ita nasaran ba a yawan adadi yake ba ba a yawan adadi yake ba nasara daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma nasaru ila min indi nasara daga ubangiji ne subhanahu wa ta'ala in Allah ya ba ku nasara sai ku nasara amma da ake bukata ku rike imani ku zama masu tsoron Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in ku ji tsoron Allah Allah sai ya Allah ta'ala ya Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al-dhahab wal qanatir al muqantarati min al-dhahab wal fiddati wal khayl المسومة والأنعام والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وبنجد تعالى زين للناس حب الشهوات an kawata mutane sun sha'awa minan nisa'i na mata wal banina da yaya wal qanatir muqaddarati da dukiya mai yawa al muqaddarati min zahabi na zinari wal fiddati da azurfa wal khayl musawwamati da dawakai masu alama kyawawa wal an'ami da dabbobin ni'ima wal harfi da kayan gona zalika mata'ul hayati dunya wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makoma ita ce aljanna tana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ina abubuwan an dabi'anci dan adam da su an dabi'anci dan adam da son wato mata ko ku sha'awat min nisa matukar lafiyayye ne in dai ba da gage ne to zai so mace haka dabi'ansa take a jiki Allah ya sa masa wannan sha'awan ba shi ya sa wa kansa ba ubangiji ta'ala ne ya sa to Allah ta'ala ya fara da maganar mata saboda an fifitinuwa da mata daga cikin abubuwa na rayuwar duniya kamar ne tabbata a jinsin bukari da muslim manzala sama yace ma tarafu ba'di fitnatan abarra ala bidali min nisa ban bar wata fitina na ba wanda take cutar da maza fiye da wato mata ba so da aka bin halaka mutane za ga ta hanyar mata ne mata su suke halakar da su so da aka fitina mata suna da yawa to shi sa Allah ta'ala ya fara da wannan amma wannan dukkanin su abu ne da rayuwar duniya kada su gode ka idan ka biye wa mace to za ka kare za ka rayuwar ka wa hidima wa mata da shagala da mata kuma jin daɗi ne wanda yana da sa to da ka sai ka ji tsoron Allah ba ruwanka da matan banza ka kare kanka har zuwa lokacin da za ka yi aure idan ka yi aure duk gajin koron ta kaje da ne ka a baya ka manta da shi da zarar ka yi aure shi kenan ya zama tarihi idan mace ne ba ta yi shi ka baka kara kamar yadda manzon sama ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya akwai jin daɗi a cikin ta kaɗan amma mafi alkhairin jin daɗin duniya wato shine ainihin ka samu mace ta gari to da haka idan ka aure mace ta gari ka samu jin daɗin rayuwar duniya to da haka kenan mata suna daga cikin jin daɗin rayuwar duniya amma ka neme su ta hanyar aure ta hanyar halal wanda kana jin daɗi da su in kuma ba ka da manzo Allah kuma ce wa fi buqi ahlikum sadaqa in ka sadu da iyali ka za a baka ladan sadaka to ne yace ya Rasulullahi mun yi biya bukatan sai dadi kuma ya samu ladan manzo kuma ce to ka bani labari inda ya sa bukatar ta a cikin haramun ba wato da yaji yayi dinan ba ba za a rubuta masa alhaki da yace za a rubuta masa yace to haka nan idza wada'a fil haram yakunu lahu ajr in ya ji ya ake sha'awar tasa a halal ya sadu da iyalinsa so da aka ka kalle ta lada kama hukushi ka mata hukushi lada ka taba jikin ta lada kai kai jima'i da ita lada so da aka ga jin daɗi kuma ga lada kaga irin wannan jin daɗin duniya ne mai kyau ne nan, ba ka da wani fargaba ba ka da wani tsoro amma dukkan wanda yake zina ba ya akwai tsoro a tare da shi duk wanda ne ya samu mace ba ta halal ba ki je amfani da ita ai ba da kwanciyar hankali jin daɗin da ya ji mare ne ba shi ne ba ne in dai yana da imani zai ji yana tsorace zuciyarsa tana gaya masa wani abu yana gama kuma yana jin haushi yana jin bakin ciki ya san ya shiga cikin wani hali ko wace bai gona miki to amma idan da iyalin ka ne kana da garanti cewa wato halal ne abu ne na halal kake kuma na dama da ka samu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ne sai wanda na sa yaro to yake ko bi ba ilayya min dunyakum isnani aqid wa nisa wa tu'ila al-qurratu 'ayni nisa yace cikin al'amuran duniya an sami son abu guda biyu turare da mata ina son turare ina son kuma mace yasa manzo Allah aka halatta masa ya auri mata guda tara gaba daya kuma ya hada su wuri guda amma duk wanda ba shi ba ya mata guda huɗu ne sannan manzo Allah yana son turare kaga wannan wannan na duniya ne amma idan ka yi su tsakani da Allah kuma za ka samu dadi in ka shafa turare da niyan koyi da manzo Allah sai yana shafa turare yana fesa turare to sai ka samu dadi a wajen idan ka auri mace da niyan dabbaka sunnan manzon Allah sallallahu sai ka samu lada a wajen Allah ta'ala don kai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mata yana son turare amma yake ju idan kowa tu'ani bi sala amma farin ciki na nan kololuwa ba ina cikin sala in na shiga sallah na fara sallah nan ne nake jin farin ciki na karshe da jin daɗi na karshe Ka kaga manzo asma nan yana jin dadin imani fiye da kowane abu yana jin dadin kyawun ayyuka fiye da komai wanda al'amura ne wanda suke wato ainihin na duniya manzo Allah sai ma yace tazawwaju waluda waluda wa inni mukafirun bikum wal umam yau al-qiyamah wa wai mata masu nuna muku soyayya wa wai mata masu haihuwa zan yi alfahari da yawan Qur'ani a zai yi wasu al'adu matai alfahari wata riwayan inni mukafirun bikum al-anbiya yawm zan yi wa annabawa alfahari da yawa to da ku ta aure kuna haihuwa kuna ƙara al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ko hadisi hadisi ne haka sannan abu na biyu da cikin abu da aka sawa dan adam son sa shine albali wato su ne yaya mutum yana son yaya domin yaya abu farin ciki ne ka gan su kawai yara ƙanana ka gan su a gidanka a wani farin ciki na musamman da kake wanda bayi da su bai san wannan daɗin ba sai yayi su sannan idan sun girma za su amfane ka za su kare maka abubuwa cewa to suna yara ma za su rage wata sun bulla ta gida kuma za su amfane ka idan suka girma za su iya ɗaukar nauyin ka a lokacin da ka gaji sannan idan ka musu tarbiyya to za su za su cece ka ranar ajiya za su zama saurin shigar ka aljanna za su hana ka ka shiga wuta ranar alkiyama idan ka yi musu tarbiyya to da ka gada rahama ce ni'ima ce a duniya da lahira shi yasa Allah sama yake ambaton ƴaƴan samaratul qur'an samaratul qur'an wato jin in zuciya in ka kalle su akwai farin ciki in kana tare da su akwai farin ciki in dan naka ne sai ka ji wani to Allah sama ubangiji ta'ala ya ce ubangiji ta'ala yana gaya sai sa yanzu manzala sassama idan aka je aka ɗauki rin yaro aka je aka ɗauki danka wato ma'ana mala'ika ne ɗauki ɗanka ɗanka ya rasu sai ubangiji ta ala ya tambayi mala'iku ya sai ma za ka da abdi menene bawa na ya fada, Allah ta ala ya sani ya san abin da ya fada ne amma zai tambayi mala'iku me bawa na ya fada? sai su ce hamidaka wastarja ya gode maka ya yi ka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke ga Allah za mu koma sai ubangiji ta ala ya ga mala'iku ya ce ibnu li abdi baitan min janna wa samu baitan kaga an karbi ran ka, an karbi samaratul mu'azzir wato itatuwa itatuwan zuciyar ka shine jin daɗin zuciyar kuma Allah zai tambayi mala'iku don ya bayyanar da cewa lallai da ni'ima ne kuma in kai hakuri a kansa to sakamakon sa aljanna mun karbi dan bawa na mun karba mun karbi jin daɗin zuciyarsa mun karba me bawa na ya faɗa ai gode maka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to gina masa gida a aljanna wannan gidan mu sa masa suna baitul hamd wato gidan ko za ka nan har a nan duniya in dan ka yi rasu ka yi haƙuri ka ce ina da ina rajin na aljanna za a baka sannan kuma idan ka mutu ka jaje shi matukar yana da tarbiyya zai yi maka addu'a kuma ayyuka ayyuka na gari da yake za a baka da kamar yadda zuwa hadisi idan ma kuma adama in kada amalu illa sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu sadaqa bi gudana wani sadakar da za ka yi a ci gaba da amfani da shi ko bayan ka rasu za a baka lada ko ka karantar da ilimi ko ka wanda wallafa littafi wanda za a amfana da shi ko kuma ka samu yaro na gari wanda zai dinga maka addu'a to kafin yin addu'a akwai lada za a abin da za a za a karɓi addu'a addu'a za ta amfane ka idan yayi aikin lada kuma za a baka ladan kwaton kwacin irin ladan da za a wato ainihin bashi irin ladan da za a bashi saboda haka kowa yana son ta. kuma da abun farin ciki kuma da ya karbuwa ne idan kana da su musamman a ƙarshen rayuwarka idan ba ka da su za ka sha wahala in kana da su kuma sun ishe ka sun huta ka sannan kuma wani kana irin mukaddara da kuma dukiya da yawa dukiyar ma kala kala wato da tsaban kuɗi da kuma kadarori yasa ake bin zahabi wal fidda azab wal fidda ina ne da aka fada su ake kashewa dan sai dai a ce minan naira wa dollar ko da naira da dala a ce kana da dalolin Amurka, kada da kuma nerori dan adam yana son wani a ce kuma ga wasu dawaki walwalkai musawwama dawakai masu kyau a lokacin su ne abubuwan hawa yanzu a ce ga motoci wasu jibajibai jam'in jiko a ce ka da wasu jibajibai kana hawan da manya-manyan motoci na alfahari a ce su ne motocin hawanka dan adam zai so wannan sannan ka samu dabbobi ma cika da garke garke na shanu na awaki na tumaki wato kadarori dai da kuma amfanin gona wa da ga gero ga sito sito a cikin da gero dawa shinkafa abin nan wake da sauran ba ka da tunanin a ah, abinci na zai kare sai ma dai kai kyauta ba zan yana son dukiya to shine ubangiji subhanahu wataala yace dan adam yana yana son an kawata shi da son Ina al-qanatir al-muqaddara wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya dukiya da yawa to amma son dukiyar nan kala kala ne ko wani yana son ta ta dauke masa ido yadda ta rufe masa ido ya ji halal ya ji haram ko haramun ta zo zai kwasa shi babu ruwansa da addinin sama ba ruwansa da dokokin ubangiji da da kaga irin wannan sun ya wuce kuna ne akwai mai son dukiya amma ko ba ta rufe masa ido ba idan ya samu alhamdulillah idan bai samu ba kuma yana kwanciyar hankalin sa kwanci kuma ya same ta zai sarrafa ta ta inda wato ya dace to ka ga irin wannan son dukiyan irin ta ne wanda ake bukata irin wannan dukiyan kowa ne so irin ta to wannan dukiya wanda take ta kwanciya hankali ba tare da ka ya tashi ba saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya azurta mana da irin wannan dukiya wanda za ta amfane mu duniya da lafiya wannan aya tana nuna babu wanda baya so ko dukiya wato shakka a ya ce duk wanda yake maka ba a kuɗi ɗaya biyu ne ko dai mahaukaci ne ko munafuki? don mahaukaci bai san daɗin dukiya ba zai iya faɗa Munafuki kuma ne ya faɗa da baki ne baya son kuɗi amma a zuciyarsa kuma yana so yasa da suke da'awar zuhudu da zumanci sai ka samu kuma suna kowa nayin a gefe guda suna yin karya ana ba su kuɗi sai dai abu wanda ya kwantar da hankalinsa kuɗin ba su daga masa wato ainihin hankali ba ubangiji ta'ala ya ce akwai masu son abu an kawata dan adam ko an kawata dan adam an sa masa dabi'a na son dukiya mai yawa wanda aka tara ta na zinari da azurfa to sabar kuɗi da dawakai abubuwan abun hawa wanda al-musawwama wanda aka musu alama wal anami da dabbobin nima dabbobin nima su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki wal harsi da kayan gona dukkanin su Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayati duniya. dukkanin wannan dan jin daɗin rayuwar duniya a ce kana da kuɗi kana da kadarori sai dai abubuwan suna canjawa a yanzu mutum yana son sabon kuɗi yana son gida yana son abun hawa na motoci na alfahari sannan yana son a ce kuma yana da wasu gidaje daban da wasu filaye bayan jari a ce filaye kaza gidaje kaza na kuma gidaje ma a ga ruwa daban-daban yana son a yola yana son a kano yana son a abuja yana son a lagos yana har dubai ma sai kila a yana da gida to da haka yanzu kadarorin da filaye ne da gidaje su ne aka fi bukata fiye da shanu da mai da amfanin gona to dan adam da yana son tsabar kuɗi da mai da kadara Allah ta'ala ya ce duka wannan kawace ta rayuwar duniya kuma abu ne wanda yake ainihin mai kushewa za ka ɗan ji daɗi da shi ne ɗan jin daɗi ɗan kaɗan kamar yadda Allah ta'ala ya ce matahun kare wato ɗan daɗin duniya ɗan daɗi ne ɗan kaɗan wallahu indahu husnul ma'a Allah ta'ala ne mai kyakkyawan makoma wato ita ce aljanna wato idan waɗannan abubuwan ba su rude ka ba ba su hana ka bin Allah ba to za ka ji daɗi da su sannan kuma ka tafi aljanna wanda shi ake cewa zuhudu ga abun duniya amma bai hana ka addini ka ba kaga kai zuhudu kenan to za ka samu kyakkyawan kuma wani Allah ya tafi aljanna amma in abun duniya ya hana ka bin Allah ko kai ne bin son duniya kenan to zan ji daɗi kaɗan za ka yi a ƙarshe kuma a ji a kona ka a lahira Allah ya sai Allah ta ala ce kul auna fi kul auna fi kun bi ghayrin ba ga min ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وبنجد تعالى يقول فقيا مصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أنا منك وين أقوى mata da yaya da kudi da kadarori wato abin duniya ya gaya musu kul ka gaya musu a wani nabi hukum ba zan ba ku labari ba bi khairin min zalim abin da yake abin da yake wannan ba ku sai ba ku labarin abin da yake a mutumin wato alkhairi ba ya tattara akan kuɗi da kadarori ba ne da yaya ba a, akwai abin da yake su alkhairi Allah ta lafiya lillazina taqaw inda rabbihim jannat wadanda suka ji tsoron Allah duniya ba ta roƙe su ba ba ta hana su bin Allah ba suna da jannatun aljannatai inda rabbihim a ubangiji Allah ya tada musu aljanna niman da ba ta karewa tajri min ta al-anharu wanda koramu na zuma da na ruwa da na giya da na nono suke gudana a karkashin na fiha suna masu dawwama a cikin aljanna babu ranar da za su fita don za su fita ma su akwai bakin ciki wa azwajun muzahharat Allah ya tanada musu mata abun tsarkakewa wanda ba sa haila ba sa jinin haihuwa ba sa ba haya ba sa fitsari su ne matan hurul ne ka annahum amsalu ka annahum du'ulul mamnun wato kamar du'ulul ne abu koyewa wanda zai ke cikin sa ana bude shi zaka ganshi ba dauki in baka san du'ulul ba kamar kwai ne da yake cikin bawansa da ka bare zaka ga ba da dauki akan kwata kwata ba ka yan matan hurul ne suke babu gazanta babu dauda a tare da su wa ridwanu min Allah sannan Allah ya tanada musu yarda daga gare shi ya yarda da su har abadan abada da zai fushi da su ba wallahu basirun bil ibad Allah ya na gani sa ya san kowa abin da ya cancanta da shi na sakamako kuma zai saka masa abin da ya cancanta da shi to da kai idan ka ji tsoron Allah ko baka samu duniya ba ko kuma ka same ta bata tsore maka ido ba to ka sani kana da kyakkyawan sakamako a wajen Allah ita ce aljanna wasu ni'imomi ubangiji ta ala ya tanade su a aljanna kuma za ka je ka same su kuma yan matan matan da kake so a nan duniya to akwai a aljanna yan matan kuma ne wanda ba irin na duniya ba ba sa haila ba sa ba haya ba sa fitani ba sa kaki ba sa haihuwa ba sa jini biki Allah ta'ala ya halitta su kamar dudu suke kamar gwada-gwadensu gwalagwale suke kana ganin ƙorƙon kashin su ta bayan fatan jikin so da aka dan mata ne da aka kera su kira na musamman kamar da Allah ta ce inna an sha'ana kunna insha'a wa ja'alna kunna afkara uruban akara mun kera su wa na musamman ga yan aljanna ko muka sanya su yan mata ne wanda ba ku da budurcin su ba kwata kwata kai za ka bude budurcin su ya lam yatabi sunna in qablahu wala jan ko aljani ko mutum bai bude budurcin su ba amma ba ta ka ta duniya kila wani ya bude in wani mutum ma bai bude ba kila wani aljani ya riga ka amma a lahira kuma ba babu wannan kwata-kwata sannan masu tsananin nuna soyayya ne ga mazajen ba ta duniya wanda kullum tana daga maka hankali idan ba kai mata abu ta daga maka hankali ta fusatar da kai ba to matan aljanna masu nuna sananin soyayya ne ga ainihin mazajen sannan kuma sa'o'in juna ne daidai wa daidai shekarun su yake ba wace wato ainihin da Allah ta kuma yarda na ubangiji ta yarda shine babu radda Allah zai kore ka daga aljanna ya riga ya da kai domin hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ubangiji ta'ala zai zo aljanna sai ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna yan aljanna sai su ce labbaika wa sa'alaika rabbaika rabbana wa sa'alaika ya Allah mun amsa maka sai ce hal tuhibbuna shay'an shin akwai abin da kuke so har rabitu shin kun yarda da sakamakon da na muku na kun gamsu ba kwa bukatan wani abu sai su ce ya ubangiji me yasa ba za mu yarda ba wa ma da lalana ba wa kan ta na ma dan tudi ahda min alamin me zai hana mu gamsu ka ba mu abin da baka ba wa kowa daga cikin tarikai ba sai ubangiji ta ala ya ce uhibbu lakum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada to daga yau na yarda da ku har abada ba zan sake fushi da ku ba wannan kuma shi ko komai dadi ne na ni'imar ba ta yanke ba ba za a kore su daga aljanna ba za a yanke musu ni'imomi ba wannan shi ne yardan ubangiji subhanahu wataala to in kai hakuri duk wannan abu duniya ka ya roƙe ka in ka ne addinin ka ka tsoron Allah ubangiji ta Allah zai baka wannan abubuwa gaba ɗayan su a aljanna Allah ya samu aljanna gaba ɗayan mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma ba mu tambayoyi insha Allah saboda kurewar lokaci da hadiri kuma